This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma akan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. masu tsaron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arawa da lol kuma niyya dukkan a zangon FM ana ma iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu aron masu salamu alaikum tare da salihu garba da sauran abokan aiki sahaba imam aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a safiyar nan kakanun labarai jiya hukumomin amurka suka kama wasu 'yan kasar waje guda uku suna da suke zama a new york sakataren harkokin wajen amurka john kerry jiya laraba ya ce prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya yi kuskure majalisar dattawan amurka ta yi kasa london kan takardamar siyasa da ta kunno kai to a gaishe ka ni ba da wani shakku tun da wato idan dai ba canjin mulki za su yi ba in dai za a bi tsarin kundin mulkin najeriya ba su da ba makawa dole su yi wannan zaben General Muhammadu Buhari kenan yake magana daga Ingila. Profesa Rufai Alkali mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin siyasa ya ce babu makawa za a yi zaɓe. Babban hafsan dakarun ƙasar na Najeriya Janar Minima ya kai ziyara baga. Amurka kuma ta baiwa ƙasar Nijar gudumar kayan yaƙi. Grace Alheri Abdu tana tafi da shirin domin iyali. Yanzu ga labaran duniya a fara da su. Eh, labaran duniya mai karantawa Salihu Garba. Jiya Laraba hukumomin Amurka suka kama wasu 'yan kasar waje guda uku da suke zama a birnin New York. Waɗanda aka kama ana zargin su da shirya wata makarkashiya da ta hada da goyon bayan ƙungiyar ISIS da ke Syria da kuma neman kashe shugaba Obama da 'yan sanda da jami'an FBI a nan Amurka. Ma'aikatar shirya ta nan Amurka ta ce Acro sai da Metcalf da ɗan shekara goma sha tara da haihuwa kuma ɗan asalin ƙasar Kazakhstan. An kama shi a filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa ta JFK da ke New York yayin da ke ƙoƙarin shiga jirgin zuwa Istanbul a ƙasar Turkiyya. Na biyun kuma Abdulrasul nasanovich a Jurabo ɗan shekara 24 da haihuwa yana da tikitin zuwa ƙasar Istanbul watan gobe a Brooklyn aka kama shi. mutum na uku abro habibu ɗan shekara talatin da haihuwa kuma ɗan asalin uzbekistan ana zargin shi ne da taimakawa saida metov da kuɗi akan nashi shirin shi a jihar florida aka kama shi inda aka gufanar da shi a gaban kotun tarayya kuma an samar masa mai kare shi jurabov da saida metov sun gurfana ne a kotun brooklyn jiya laraba inda aka hana su belin duka mutanen uku ana zargin su ne da cire wata makarkashiyar samar ma kungiyar 'yan ta'adda taimako idan aka same su da laifi ko eh, to suna iya fuskantar daurin shekaru goma sha biyar a gidan kaso ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce jurabov zai aikata ta'addanci a nan amurka idan kungiyar isis ta umarce shi ya yi hakan haka ma shi sadak metov idan har bai samu ya yi bulaguro zuwa shiga mayakan isis ba a kasashen waje kwamishinan 'yan sandan new york william bratton a taron manema labarai da ya yi ya ce damar su kenan wato a samu mutum ɗaya tilo da zai aikatar da madafar 'yan ta'adda ba tare da cewa sun shigo ƙasar ba ya ce wani abin da za a kuma damu da shi shine idan sun je ƙasar gabas ta tsakiya sun samo horon aikin yaƙi suka dawo sai su zo su zama bala'i idan ba hatara ba idan ba hatara aka yi ba sakataren harkokin wajen amurka john kerry jiya laraba ya ce firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi kuskure akan yadda ya fahimci tattaunawar da ake akan shirin nukiliyar iran ranar laraba prime minister benjamin netanyahu ya faɗa 'yan jam'iyyarsa ta likud cewa sassaucin da amurka da ƙawayenta suka yi wa iran kenan sun sadakar da ƙoƙarin hana iran ɗin gina makaman nukiliya john kerry ya ga kwamitin majalisar amurka cewa a gaskiya abin da suka cimma a tattaunawar su ya ƙarfafa tsaron ƙasar isra'ila domin sun hana iran ci gaba da shirin nukiliyarta john kerry ya ce waɗanda suke zargin shawarar da suka cimma da suka hada da shi mr netanyahu ba su san abin da suke magana a kai ba kerry ya ga 'yan majalisar manufar ita ce iran ba za ta samu makaman nukiliya ba kuma duk wanda yake zagayawa yana cewa ba mu son matsayar da aka cimma bai san abin da aka cimma ba ne yanzu dai babu wata yarjejeniya da aka kulla gwamnatin shugaba obama ta bayyana bacin ranta ko kuma fushi a fili saboda gayyatar da kakakin majalisar amurka john bena ɗan republican ya yi wa mr netanyahu ya yi jawabi a majalisar a makon gobe ba tare da shaidawa 'yan democrats ba har ma shi prime minister ya amshi wannan goron gayyatar to kada labarin na zuwa muku ne kanan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc Majalisar Dattawan Amurka ta yi kasa London a kai takaddamar siyasa da ta kunno kai tsakanin gwamnatin shugaba Obama da Majalisar Wakilai a kan kasafin kuɗin ma'aikatar tsaron cikin gida. Ma'aikatar ita ce take kula da iyakokin ƙasar walau na ruwa ko na ƙasa da filayen saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa domin daƙile yiwuwar harin 'yan ta'adda. sanatoci 98 suka jefa kurar amincewa da kasafin kuɗin jiya laraba ba tare da cewa sai shugaba obama ya janye shirin nan na barin bakin haure kusan miliyan biyar su ci gaba da kasancewa a kasar ba sanatoci biyu suka ki amincewa da kasafin kuɗin makonni biyu da suka gabata majalisar wakilai ta amince da kasafin kuɗin na ma'aikatar tsaron cikin gida amma sai ta hada da dokar hana shugaba obama kuɗin bakin kuɗin barin bakin haure su ci gaba da kasancewa a ƙasar 'yan republican sun hakikance dole bakin hauren da suka shiga ƙasar ba kan ƙa'ida ba a mayar da su ƙasashen asalinsu tun farko sanatocin democrat suka ce ba za su amince da ƙudurin ba shi ma shugaba obama ya yi barazanar hawan kujerar naƙi. shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya sake yin gargadin cewa ƙasarsa za ta dakatar da ba ƙasar ukraine iskar gas idan har ba ta biya kafin a ba ta iskar gas ba mr uh, putin ya yi gargaɗin ne jiya laraba yayin da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin dakarun ukraine da na yan tawaye da ke samun goyon bayan ita rasha ta nuna alamar ɗorewa kawo yanzu dai ukraine bata ce an sake kashe kowa ba a karon farko tun lokacin da wasu kasashen duniya suka shiga tsakani suka ba da sanarwar cewa an cimma yarjejeniyar ranar 12 ga watan fabrairu yayin da yake wa manema labarai jawabi a kewayen moscow mr putin ya ce kuɗin da ukraine ta biya zai ba ta iskar gas na kwanaki uku ko hudu ne kawai abinda gwamnatin ta ukraine ta musanta kuma ta ki ta amince da shi Mr. Putin ya kara da cewa ko kasashen yammacin Turai ma da suke samun kashi ɗaya cikin uku na iskar da suke amfani da ita daga kasar ta Rasha yanzu za su fuskanci karanci. Wannan sabuwar takaddama ta samo asali ne daga aniyar gwamnatin Ukraine ta yanke hanyar ba gabashin kasar da ke hannun 'yan tawaye iskar gas. Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na Amurka a nan Washington DC. VOA. Ado madalla, yau Alhamis 26 ga watan Fabrairu ake sa ran Janar Muhammadu Buhari wadda yake Ingila halin yanzu zai yi jawabi a cibiyar nazarin harkokin yau da kullum ta Ingilan da ake kira Chatham House. A hira da da Aliyu Mustapha dan takarar shugaban kasa inuwar APC a Najeriya ya ce zai yi magana ne musamman kan zaɓe mai zuwa a Najeriya. Kan haka ne Aliyu Mustapha ya tambaye shi ko yana da ƙwarin gwiwa za a yi zaɓen na Najeriya kuwa? Ni ba da wani shakku tun da wato idan dai ba canjin mulki za su yi ba in dai za a bi tsarin kundin mulkin najeriya ba su da ba makawa dole su yi wannan zaben wannan wata mako shida da suka tsara eh, ita hukumar zaɓe eh, iyakar eh, takura malibinta ba mm. wanda sai ya ɗaga wannan idan suka ɗaga sun yi canjin mulki wannan kuma tsakanin su da sauran eh, 'yan Najeriya. Ranka da shugaban Najeriya ya ce za a kama shugaban Boko Haram shekau kafin zaɓen nan. kaji wannan magana me ra'ayinka game da wannan batu na shi? Eh to, na ji kuma yana tsammani masu kula da eh, sha'anin jaridu na jam'iyyar mu ta APC ai sun ce wannan gwamnatin ta ce an kashe shekau kuma za a ce shekau yana wurin su. sannan kuma aka ce wai yan eh, ana shirin idan an kama shi din za a ce zai fito ya magana ce kai kake daure masa gindi da shi da kungiyar shi ka ji wannan magana ita ma na ji wannan magana ina jiran su sai su mun daga inda na samu kuɗi zan ba wani dan ta'adda wanda yake kashe mutane ba su ji ba su gani ba ana yanka 'yan makaranta suna barci ana kashe mutane a tashar mota ana kashe su a kasuwa ana bin su gidajen su ana kashe su ranka da mutanen da ke eh, nasarorin nan da ake cewa sojan najeriya suna samu a yanzu akan me kake ta allaka shi mu dama mun faɗi cewa sojojin najeriya tun daga bama zuwa congo zuwa liberia zuwa sarmiya zuwa dafur sun yi suna a ƙasashen waje ma ba a najeriya ba amma a zo a ce wai sojojin najeriya ba su iya koren 'yan ta'adda daga karamar kananan hukumomi goma sha hudu na najeriya cikin kananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu wannan abu duniya ma zai ba mamaki sai da 'yan najeriya sun san akwai wani abu wanda yake abukuwa najeriya wanda ah, abin ya wuce zurfin tunanin 'yan najeriya Eh, ranka da zaben nan da za a yi um, akwai alama wasu suna tsoron na'urar nan da hukumar zaɓe ta fito da ita da ake kira kadiri da me yasa kake jin wasu suke tsoron wannan na'urar ne well uh, shi <clears throat> shugaban hukumar zaben profesa jega ya bayyana a gaban 'yan uh, majalisar dattawa ya musu bayani uh, kuma labarin da muka ji sun gamsu don an kawo a gabansa an nuna cewa duk wani eh, katin zaɓe na dindindin idan ba na ainihi ba ne ba ba zai yi tasiri ba to na samu labari su 'yan majalisar dattawa sun yi murna da wannan kuma shi ya fito shi profesa bai ce za a yi amfani da shi saboda haka wannan ya kwantar da hankalin mutane da yawa. Jam'iyyar PDP ta bakin mai bayar shugaban Najeriya shawara kan harkokin siyasa Farfesa Rufai Alkali ta ce bata ga aibi ba da ziyarar da Janar Buhari ke a Ingila. Farfesa Alkali ya ce 'yan Najeriya su cire shakka za a yi zaɓe. To gaskiya dai bai ga dalilin da za a wani zai shakku kan za a yi zaɓe ba. Saboda shi kullum tsarin mulki na Najeriya ya ƙayyada kwanakin da ya kamata a yi a yi zaɓe kafin miƙa mara mulki ga wanda suka ji zaɓe kuma kasan dai in dai ba an canza kulli tsarin mulki na najeriya ba to dole ne ranar ishirin da tara ga watan mayu a rantsar da sabon gwamnati a najeriya saboda ka cewa ba za a yi zaɓe wannan bai taso ba saboda haka kowa ya kwantar da hankalinsa zaɓe in allah da za a yi shi ashirin da kowa ya kwantar da hankalinsa kuma mutane su je su ne takardunsu na jefa kuriya kuma ba zama a nemi jama'a musamman da na pdp kada su yadda a yaudare su a ce ba za a yi zaɓe ba kowa ya kwanta a gida ya bacci don saboda masu wannan yada wannan jita-jita su ba kwanci suke ba mhm. a matsayin jam'iyya kun gamsu da shirye-shiryen da hukumar zaben take yi zuwa yanzu na shirya wannan zaben mai zuwa to wannan ita wajen biya ita ke mai wannan magana kan wanda ya shafi eh, matsayinta kan eh, hukumar zaɓe ni dai a madadin na zai iya cewa eh haka a ɗaga zaɓe nan da aka yi a wancan satin da wuce ya kawo alheri ta fuska daban-daban musamman yanzu a cikin 'yan kwanakin nan an samu mutane kusan biliyan barkin da lissafin nan ya yi daidai wanda suka ƙara samun takardun zama jefa zaɓe to ka gani kwanaki an yi wancan zaɓe wancan satin da ci to shi kaga suka an bar shafa kenan Farfesa Rufai Alkali, rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya ta yi ƙarin girma ga dukkan sojojin da suka yi yaƙi domin ƙwato baga daga hannun Boko Haram. Babban hafsan mayakan ƙasa na Najeriya Laftanar Janar Kenneth Minima shi ne ya bayyana haka lokacin da ya ziyarci birnin na Baga a karo na farko tun bayan da garin ya sake dawa hannun hukumomin Najeriya. Ga Haruna Dauda biyu da ci gaban wannan rahoto. dai wannan ziyara da miniman ya kai hada da wasu ɗaiɗaikun 'yan jaridun ƙasar ya tabbatarwa da duniya cewa a yanzu haka rundunar sojan najeriya ne ke rike da wannan gari na baga da ake fitar da albarkatun noma da kifi mai yawan gaske a wannan yanki kenan miniman ya shaida manema labarai cewa za kuma karawa dukkanin sojojin da suka je filin dagan igiya da kuma waɗanda wa'adi ya iske su sakamakon wannan aron gama general miniman ya kuma jawo hankulan 'yan najeriya da su dinga baiwa jami'an sojan kasar goyon baya don samun nasarar wannan yaki da suka sa a gaba The war has turned and it has turned for the good of Nigerian and God willing in a matter of time ya ce an soma wannan yaƙi kenan kuma sojojin najeriya ne ke samun nasara kuma cikin ikon allah nan da wani ɗan lokaci wannan fitina zai kawo ƙarshe to ko wannan sati shirin da aka ɗeba musu za su iya cin nasara akan wannan mayaka sai janar miliman ya amsa da cewa ai za mu iya cin nasara don har yanzu muna cikin wannan sati na shida ne kuma ina tabbatarwa 'yan Najeriya cewa za mu iya kwato dukkanin waɗannan garuruwa duk da cewa muna cikin yaƙi ne amma za mu iya namu ƙoƙari don kawo ƙarshen wannan ta'addanci saboda jama'a su koma garuruwansu an dai nuna mana hotunan bidiyo na makamai da dama da aka kwato a hannun waɗannan mahara da kuma hotunan sojojin Najeriya da ke ta murna kuma na nuna farin cikinsu a cikin wannan gari na Baga musamman ma wannan yanki na Barikin da suka sake kwato a hannun waɗannan waɗannan mahara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda mahukuntan ƙasar suka yi bikin amsar tallafin kayan yaƙi daga amurka da aka kiyasta kuɗinsu ya kai dala miliyan tara ga shu'aibu mani da rahoto albarkacin kyakkyawar hulɗa ta tsakanin ƙasa da ƙasa ƙasar amurka ta tallafa wa sojojin gwamnatin nijar da kayayyakin aiki masu dama domin ƙara ƙwarin gwiwa ga kwamitin tsaro misma a yaƙi ta'addanci a ƙasar mali kayakin na kutankucin miliyan tara dala amurka idan aka kista sun tashi miliyar hudu kudaden sefa Ce la paix fut menacée au Sahel, les Nigériens se levèrent pour la persévérer. da ƙasar amurka kenan malama eunice redick a yan bikin ba da wannan kayaki shi ma da ya ɗauki jawabi ministan tsaro na ƙasa malam kariju muhammadu ya yaba matuƙa da wannan agaji da sojojin nijar suka samu kuma za a aiki da kayayyakin yadda ake bukata sabilin nijar na cikin sauran ƙasashen lafiyar amurka wartan nace wajen yaƙi da ta'addanci a set occasion affirmé a wani labari na daban majalisar ministoci ta ƙasa da wani yin garan bawal inda ta naɗa malam bazum hamad a matsayin minista na ƙasa ministar ta kenan ita kuma madan kana aishatu bulama da matsayin ministan harkokin wajen nijar inda ta mai gurbin bazum muhammad sannan kuma ranar alhamis gwamnati ta ba majalisar dokoki ta ƙasa ta yi nazari kan ɗaukar matakan tsaro a jihar difa gabacin ƙasa wacce rikicin boko haram ya ɗaiɗaita Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar Ganin zaben ƙasa a Najeriya yana ƙara karatowa wace irin gudumawa ce 'yan jaridar ƙasar suke barawa wajen tabbatar da an yi zaɓe da kuma bayan zaɓen cikin lumana da kuma zaman lafiya. Tambayar da wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi wasu manema labarai a Jos kenan. sunana gabus ba ni dan jarida ne a jos na aiki da african examiner online to mu muna kokari dai mu fahimtar da jama'a akan yadda ya kamata su biya yadda zaben nan da ake shirinsa muna ilimantar da jama'a kan dokokin da gwamnati suka sa wato dokan inec hukumar zaɓe yadda ta sa sun zauna da 'yan siyasa da 'yan tsaro so muna kokari duk abubuwan da suka faɗa ya kamata jama'a sani muna kokari mu fahimtar da jama'a kai kuma muna kokari mu tabbata cewa duk labarun da muke bayarwa ya zama bisa ga ka'ida sunana muhammad tankushitu ni ne wakilin jaridar blueprint da kenan jos musamman a wannan lokaci na zaɓe da muke tinkara 'yan jaridu suna iya su domin ba kawai su kawo rahotannin cewa ga rikici a can ko ga wasu tashin hankula ba mukan yi duk abubuwan da muka san zai ja hankalin mutane domin gudanar da abubuwa cikin lumana ko jiya nan mun je hukumar eh, zaɓe ta ƙasa ta jihar plateau ta da wasu al'ummai a cikin garin jos da da sun ɗauki abu da zafi tunanin cewa ana so a danna su ne za su yi fitina muka ba da shawaran to a ah, to mu tafi mana muka je tare da su suka bincika akan maganar katinansu na dindindin na gudanar da zaɓe kuma jawabin da aka musu ya gamsar da su kuma suka amince so kinga aiki ne na jarida da yake makan shiga mu fita ya ba mu dama muka yi wannan faɗakarwa kuma hankali ya kai kai sunana valentine adesai ni ne publisher na reality newspaper a nan jos dama an riga rubuta a constitution mu kula da abin da gwamnati yake yi domin wannan eh, eh, nigeria a cikin demokratiya yake duk abubuwan da za su yi ya bi hanyar demokratiya shi sa mu za mu riga kula da su domin in ba yi daidai ba sai mu buɗe musu wanda suka yi daidai kuma mu gaya ma jama'a A wasu lokuta akan zargi 'yan jarida wajen haddasawa ko ruruta wutar rikici, ko mai 'yan jaridan za su yi don ganin ba a samu tashin hankali kafin zaɓe lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen ba? Sunana Ibrahim Tongjin na aiki da gidan rediyo PRTV. Zaɓen yadda mutane za su tafi a halayen da su yi lokacin zaɓe su eh, wayar ba mutane da kai da kyau domin a yi zaɓe a cikin lafiya. Kuma programs da mu yi da ko reports reports da mu bayar ya zama reports da ba su tada hankalin jama'a ba in mun yi haka zai taimake mu sosai Wasu 'yan jarida a jihar Plateau ke bayanin irin gudunmawar da za su bayar wajen tabbatar da an gudanar da sahihin zaɓe ba tare da tashin hankali ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. gaida zainab cikin shirin hantsi za mu kawo muku rahoton siyasa daga jihar taraba wai yunkurin sake dan takarar gwamna a jihar a jam'iyyar pdp karfe goma sha biyu da kusan da minti ashirin da ɗaya da ɗan ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba ya allah ya allah na roƙa. allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 317 a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana jihar Filato, inda waɗansu matasa suka yi wa wata yarinya 'yar shekaru goma sha uku taron dangi bayan sun bugar da ita. suka kuma lashe takobin ganin bayan iyayenta da duk wanda ya nemi tuhumarsu kuma bisa ga dukan alamu haƙarsu na cima ruwa. Wakiliyar Zainab Babaji ta yi hira da ɗan sandan da ya yi ƙoƙarin ganin an tuhumi waɗanda suka yi ma wannan yarinya fyaɗe abin da ya jefa shi cikin halin ni yasu ga bayanin da ya yi wa Zainab. To wannan abu ni dai ba ni da wani haƙi akai ni dai na san an samu mushkila wata yarinya wadda aka yi ma fyaɗe wadda kuma muna unguwa ɗaya wadda suka yi suka bata kwaya nan bayan seminari suka ɗauke da suka kai sabon layi suka bata kwaya akan shi wanda ya dauke ta ɗin zai aure yayarta ne baban ya amince zai aure yau to kin ga kau yarinya ita an ce mata zo sauran yayan ta dole ta bi shi to da suka je can sabon layin sai suka bata daga sira sha da kwari komi kwana biyu bata nan ta neman ta to da ta dawo sai mahaifin ya ce shi ba za ta zauna a gidan shi ba saboda bacin zuciya tana karamar yarinya ta fara fita waje aka mai bayani kwaci suka samu ta karamar yarinya ci da nan bai yadda ba to sai wani ya ce shi zai rike ta zai bi mata haƙƙinta daga nan har abuja tun da ya kai mai yan banga ba su ɗauki mataki ba police station na katako ba su mataki ba to ni a matsayin shi ina aboki na take ɗaya yayi shi don allah in taimaka mini ce wannan ko ba ɗaya yayi ka ce ba zan taimaka aikin mu kenan ba dukan muka zama ɗaya ba na ɗauki kes na kai shi a can hedikwata duka manyan na sun ji wannan magana to ana nan shi wanda ya zo ce zai taimaka da wanda ke an san kuɗin baban yarinyar nan sai yarinyar ta ce shi ma haddashi ke ya aka yi zama haddashi baban ran shi ya ɓaci mu kan mai mai ɓaci kwana uku muna fin wannan kesa yana taimaka maki ki mai sheri ta ce wallahi ba sheri ba da to sai muka je aka tambaye ta za ta gane inda ya kai ta ta ce za ta gane muka je can wani hotel wani lojin a hanyar nefa muka je muka ga eh, confirm ya kai yarinyar nan kuma daga baya da ya ji wahala ya ansa ya kai ta ha abu ya kai kotu na ce to ni kam yanzu abin da kai min in ku gama shari'a ma ni ma sai nayi sai nayi karanka a matsayin na dan sanda na san abin da nake yi to yana hitowa daga kotun nan bayan kwana takwas shine sai kulla mana wannan shiri to na da ina aiki 24 hours a baita form na zo za a min facin mashin test din da ya turo mana ni da uban yarinya mu je mu kwamfa mu a MTN waye mana wannan test din kenan fa sai ga ss suka zo suna zuwa nan suka zo suka sami azumi a neman facin mashin suka sake fita suna dawa sai daga sun zagaye ni suka ce kai ne na ce eh, ni ne a mai sajin ahmed sai hankof kafa da hannu tun daga nan bakin hanya taka da kafa har gidan gidan na wuce gidan sarkaina da yake ni mata ta yan nan na aure ta muka je gidana matata su manta biyu har ta yadda man yaro ya ji ciwo na ce su kwantar da hankalinsu ni ba ni daki akan wannan abu suka ɗauke ni suka je can oga ne mu ame police sabin member ai mu a kwamfuta duk abin da kake yi da kai da uban yare na a kwamfuta da kai da malam ibrahim kwamfuta ta nuna ku na ce to ni a nuna mana kwamfuta sun shiga website na wani ce ni ko facebook wanda shi bai website karamin waya nake amfani da ita suka yi ta abin nan suka yi ta abin nan sai suka da wani daki suka samu hankof tun daga alhamis juma'a asabar ba su ƙara abun nan ɗina ba sai wannan da suka shiga kwamfuta suka hoton wanda ya mana tatsin da suka kama suka kwance man hankop ranar sunday suka ce sun yi bincike ni ba da laifi na ce amma oga kun ce a kwamfuta kuka gani daga ba kuma kun ce wani ya man shaidi saboda haka ni gaskiya ba zai da wannan abun ba suka ce to da barisan naka da yan jaridan da suka zo ba za su iya fidda ka ba batar da kai ma za mu iya yi to hajiya baya ga wannan ni ba wani abu na zance kuma sai dai kuma in gode ma gwamnati kuma in roƙa a hidda mana haƙƙinmu wannan ɓata mana suna da aka yi shekara ta sha biyar a cikin aikin da ban taɓa cuta ma wani ba kuma kowa mutanen unguwa sun ba da shaida ta amma an wulaƙanta ni. Eh, yanzu dai a matsayinka na ɗan sanda sun maka wani barazana game da aikinka ne ko dai. sun min barazana da aikina sosai mana tunda sun nuna ni yanzu ma a matsayin korarre nike a matsayin korarre nike yanzu kuma duk wani statement wanda ya biyo ba su tabbata sun sani za su kulla ma abu saboda sun ɗauki hoto na amma sun baka takardan koran ko kuma dai a'a ni ai hukumar yan sanda ma bata sani ba sai ne kwana uku ba a san inda nake ba an ce dai an zo an ɗauke ni an je barista ya je sun ce bana nan to ikon Allah sun kiran za su yi mun bincike sai barista ya gani shine har police suka sani ina nan office din SS gani ga area command office ina kuma shi ma mai gida na era kuma ya ce shi ma kan shi bai san kes ba sai ranar monday ma tun alhamis to amma yanzu kai ma me kake bukatan yi. ni na bukatan abi min haƙƙina ba ni ɗaya ba har da su wannan bayan Allah wannan karamin yarinya da aka wulakanta ni neman mata yancin ta ne yi kuma na yi profa wanda muka yi rantsuwa za mu yi shi ne na yi abin kuma zo zama man sheri to Allah kyauta Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, musamman wakiliyarmu Zainab Babaji, sai kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. A gaida alheri, a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Wani kotun kolin Amurka jiya Laraba ya soma sauraron karar nuna bambancin addini da wata yarinya musulma ta shigar. Tana zargin an hana ta aiki a wani babban kanti da ke sayar da tufafi domin ta sanya hijab. Samantha Ilof, 'yar shekaru goma sha bakwai ce yayin da haihuwa lokacin da ta nemi aiki a shekarar da takwas a kamfanin Abercrombie a garin Tulsa. Niger Oklahoma da ke eh, kudancin Amurka. Jami'an kamfanin sun tsayar da shawarar cewa a kamannin shigarta ta saba wa shigar masu sayar da tufafi, amma kamfanin ya ce tuni ya fara barin ma'aikatansa su yi shiga irin wadda addininsu ya zana masu idan sun nemi yin hakan. Wannan ya bar mata da, da suke sanya wannan ya bar mata da suke sanya hijabi su sa tun farko dai masu sauraron ƙara sun ci tarar kamfanin naira dala dubu ashirin da biyar. To a gaishe ka masu haro da aka Allah kawo mu shirya wannan safiyar sai kuma can da hantsi za ku sake jin mu da wani sabon shiri ciki har da rigakafi tambarin lafiya na Jummai Ali. kamun nan a madadin salihu garba da cuba hero diodo ne da ya kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya malam jim haman da ya rika masa a nan ne sahabu imam zan dakata in sallama da ku sai can anjima da hanzi mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.